Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan la'asiriya na Laraba 22 ga watan agustan shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta voa africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasin ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu makeri ne tare da Maryam Dauda za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna bacin ransa yau talata a kan samun tsohon shugaban yakin neman zabensa Paul Manafort da aikata manyan laifuka. Wata 'yar majalisar dattawan Amurka Elizabeth Warren ta gabatar da kudirin da zai yi garan bawul a dokokin yaƙi da ayyukan cin hanci da karɓar rashawa a gwamnatin Amurka. Hukumar lafiya ta duniya ta ce kimanin jarirai miliyan biyu da dubu ɗari shida ke mutuwa a faɗin duniya cikin wata guda da haihuwa. Haka yake. A jiya ne wasu kotunan Amurka suka yanke hukuncin samun wasu mukarraban shugaban Amurka Donald Trump guda biyu da laifuka wanda za su iya kai su ga zaman gidajen yari na shekaru da dama. To ko wannan abin zai iya shafan shugaban dankansa. kansa. abin da yake ya shafe shi domin in idan aka yi zaben cikin watan nuwamba aka yi sakiya to ya kuka da kanshi in democrat suka lashe zabe suka samu kujera da yake ya fi yawa to shi she sun yi abin da suke kira impeachment To madalla a yau ne kuma jamhuriyar Nijar take sallar wato babba wato sallar layya kenan abinda mutane da dama suka bayyana al'ajabinsu ganin cewa an hau arfa shekaran jiya. To koya wannan ko kuma menene dogaro na jamhuriyar Nijar da take sallah a yau? An yi aiki da tsarin nan da ake cewa ka ran layarka. Mu a nan Nijar ranar Laraba muka tashi da Eh, azumi a ranar farko kenan a saboda haka eh, lissafin da aka yi shine cewa ranar laraba ita ce goma ga watan nan na hashi to madalla ladan ibrahim a yau kuma na tafi da shirinsa na himma ba ta garago sannan kuma muna da ra'ayoyi da kuma sarari kuka aiko mana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya nuna bacin ransa yau talata a kan samun tsohon shugaban yakin neman zabensa Paul Manafort da aikata manyan laifuka wanda yanzu zai iya fuskantar hukuncin zaman gidan yari na tsawon shekaru masu yawa. Wannan abin bakin ciki ne abinda Trump ya faɗawa manema labarai kenan a tashar jiragen saman Charleston a jihar Virginia ta yamma. ya kara da cewa yana bakin cikin abin da ya faru da manafort wanda wani gungun masu yanke hukunci suka same shi da laifuffuka har guda takwas na aikata zamba sai dai kuma masu yanke hukuncin a birnin alexandria da ke jihar virginia bayan sun kwashe kwanaki hudu suna muhawara sun kasa iya cimma matsaya matsaya akan sauran laifuffuka goma da ake tuhumar manafort da su abin da ya sa alkalin kotun zartar da hukuncin cewa ba za a iya yanke wani hukunci a kansa ba a halin yanzu kuma wata 'yar majalisar dattawan amurka elizabeth warren ta gabatar da kudirin da zai yi garan bawal a dokokin yaƙi da ayyukan cin hanci da karɓar rashawa a gwamnatin ƙasar wanda zai zo da sabbin matakan da za su takaita yin kamun kafa wajen wasu jami'an gwamnati da wasu dokoki da za su kiyaye harkokin ajiyar kudaden jami'ai da kuma matakan tabbatar da an yi gaskiya da adalci da zammar bayyana wa jama'a yadda ake fitowa da tsare-tsaren manufofin ƙasa. A lokacin da take magana a cibiyar 'yan jarida Amurka da ke nan birnin Washington talata. 'Yar majalisar daga jihar Massachusetts ta ce canje-canjen za su magance abin da ta kira abubuwa mafi muni da ba a sani ba akan yadda ake amfani da kuɗi wajen sarrafa harkokin gwamnatin Amurka. Ɗaya daga cikin abubuwan da ƙudurin ya ƙunsa shine neman hukumar tara harajin ƙasar da ake kira IRS a takaice. Ta dinga fidda bayanan harajin shugaban ƙasa da mataimakinsa da na 'yan majalisa da kuma na kamfanoni ko ƙungiyoyin da ba na neman riba ba da 'yan takarar suka mallaka. Kuma duk mai son zama shugaban ƙasa ko mataimakinsa dole ne ya ba da bayanin harajinsa na shekaru takwas baya. A yanzu haka ba a fidda waɗannan takardun ba kuma an hana hukumar harajin ƙasar fidda su ga jama'a. A lokacin yakin neman zaben shekarar 2016, shugaba Donald Trump, ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican a wancan lokacin, bai ba da bayanan harajinsa ba. Amma abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton a wancan lokacin ta ba da nata takardun harajin daga shekarar 2007 zuwa shekarar 2015. Kimanin jarirai miliyan dubu biyu da ɗari shida ke mutuwa a faɗin duniya a cikin wata guda da haihuwa bisa ga cewa hukumar lafiya ta duniya. Galibin mace-macen suna faruwa ne a ƙasashe masu tasowa inda ake fama da ƙarancin cibiyoyin jinya. Cibiyar lafiya ta duniya da ke birnin Hausan tana ƙoƙarin shawo kan wannan matsalar ta hanyar wani shiri da ake kira Net 360 wanda za a rinka samar da muhimman ayyukan aiki a asibitoci. An zaɓi fasahar sarrafa kayan aiki iri goma sha bakwai da ake gani za su taimaka wajen rage dalilan mutuwar jarirai kamar ciwon haƙarƙari. Our students Ɗalibanmu sun samar da waɗansu hanyoyi masu sauƙin kuɗi da za su taimaka ba kawai wajen rage kashe kuɗi ba, amma suna da sauƙin aiki da kuma sauƙin gyara. Ƙasashe kamar Malawi sun samu tallafin kayan aikin jinya a lokacin baya sai dai kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba. Daga cikin fasahon zamani goma sha bakwai da za a yi amfani da su, akwai waɗanda za a yi za a iya saya a kasuwa yanzu haka akwai kuma waɗanda suke a matsayin gwaji a halin yanzu. Burin shi ne nan gaba za a yi amfani da wannan fasahar wajen samar da kayan aiki. Faro daga Malawi daga nan kuma a samar da su ga dukan ƙasashen da ke bukata. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A yau kotun kundin tsarin mulkin kasar Zimbabwe za ta fara sauraron karar da jam'iyyar hamayya ta shigar tana kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar da aka gudanar watan da ya gabata. Jam'iyyar MDC tana zargin hukumar zaben kasar da magudi a zaben da aka gudanar ranar talatin ga watan Yuli da nufin ba shugaba Emerson Manangagwa da jam'iyyarsa ta Zanu PF galaba. Bisa ga sakamakon zaben da hukumar zaben ta fitar, Munangagwa ya samu kashi 51 cikin 100 na kuri'un, inda ya doke shugaban jam'iyyar MDC Nelson Chamisa wanda ya samu kashi 44 cikin 100. Jam'iyyar MDC ta ce hukumar ta yi a ringizan kuri'un da ta ce shugaba Munangagwa ya samu. Ta kuma yi zargin cewa ƙuri'un da aka ce an samu a waɗansu mazaɓin sun fi mutanen da aka yi wa rajistar kaɗa kuri'a yawa. To madalla labaran duniya kenan ka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a jiya ne wasu kotunan amurka suka yanke hukuncin samun wasu mukarraban shugaban amurka donald trump guda biyu da laifuka wanda za su iya kai su ga zaman gidajen yari na shekaru da dama waɗanda aka kama da laifukan da sun hada ne da tsohon lauyan trump ɗin michael cohen da kuma paul manafort tsohon shugaban kwamitin kamfen na zaben shugaban trump a takarar da ya yi a shekarar 2016 to ko menene tasirin waɗannan hukunce-hukuncen akan makomar siyasa da shugabancin shi mr trump wannan na cikin abubuwa da muka taɓo a zantawar da muka yi da muhammad lamin ali wani mai fashin baki ne da ke zaune a birnin new york eto eh maganin da akwai ne ah, na nuna cewa duk wayanda wato shugaban amurka donald trump ya maida su wato 'yan kudda kunshi ba su da gaskiya sun yi ciwa-ciwa sun yi handama duk wani abin da yake ya danganci dai a ce rashin gaskiya an kama shi da shi domin an gan shi da laifuffuka har so takwas goman wayanda yake an ba da shaida juri na kasan amurka sun ce sauran wayannan ba su gan shi da laifuffuka ba amma takwas nan za a iya gurfanar da shi ya shiga kamar shekara talatin zuwa tamanin cikin kurkuku don shi yanzu haka dai shugaba waton shi donald trump ya shiga cikin saka mai wuya kana ganin wannan abin zai iya shafi ya shafe shi ta mulkinsa ko kuma harkar siyasansa zai shafe shi kwarai domin michael cohen wanda yake tsohon sa. ya amince cewa shi ya ce ya biya kuɗin watan da zai taushe bakin su wayannan matattakin da yake ya yi amfani da su su da yake watan eh, eh, karuwai ne mana shi ya sa shi wanda ya sa ka kuma in garin nan kai da shi kuka yi laifi amma shi ya fito ya ce ga laifin da aka ce shi ya amince shi sa yanzu ya sauraga shugaba trump shi kuma abin da yake ya shafe shi domin in idan aka yi zaben cikin watan nuwamba aka yi sakiya to ya kuka da kanshi in democrat suka lashe zabe suka samu kujera da yake ya fi yawa to shi she sun yi abin da suke kira impeachment mana wato tsige shi daga kan bukamisa tsige shi da kan ko kuma su nuna cewa ya yi babban laifi To Um, har yanzu dai kan zancen manafort inda wannan maganan ya kai yana yiwuwa shi shugaban kasa ya mai afuwa saboda ganin yadda suke da hudda ko kuma yadda tsakanin su yake yana yiwuwa ya mai afuwa amma duk wannan afuwan nan ya kara sa shi cikin waton hali mai wuya domin wanda yake an gan da laifi karara garin ga ba a bashi afuwan da shugaban amurka ke bayarwa amma donald trump ya mai da kanshi shi bai kula da komai ba garin nan kaga an baka afuwa na shugaban kasa ka nuna cewa abin da kayan nan baka yi shi da kyau ba sa'an nan kuma da Allah ka kwana cikin sarka kamar shekara daya da ke nuna cewa ka yi nadama na musamman tukuna lokacin nan za a kai sunan kamar shugaba ya sa cikin wanda yake zai musu watan rangwami ko kuma in ba maka rangwame ba abinda suke kira a turance commutation she a wato a yi musanyen lokutan da za a baka a doke a mai da shi kamar ka ba da wani diya to ka gani to kan batun shi kohin nan da aka shi kuma ya yadda da kan ya aikata laifi idan makubar shi kohin din eh to kohin da kohin da yanzu aka shi zai bari wato shugaban kasa Trump shiga cikin wato masasi saboda ai shi ne alkalin shi da yake na kudda kud duk wani asirin shi ya kai shekara goma sun san juna ce sa shi zai ya tona mai asiri kuma ya gwada cewa shi ya sa shi ya yi wannan laifuffuka da aka yi sa'annan kuma shi no ya fito ya ce ai da cewa taron da aka yi na mutan russia neman wani abin da za a doki game da wato hillary clinton ya ce donald trump ya san da zama ya ce ya san da zama haka kuma ya ce bincike da aka yi na watan kan eh, fadasta da aka je aka doki wato aka kwakwalo imelin ɗan democrat ya ce donald trump ya san da zama wayannan duka shi sa shi yanzu haka shi zai bari shugaba ya yi zafi shi sa je da ya je virginia ya je yana kamfen kaga ya kasa dauko maganan ma bai iya ya tawara kan wannan maganan ba She dai game da maganan manafort cewa mutumin kirki ne ya yi ma shugaba regan aiki ya yi ma shugaba bush aiki to su garin nan ba ruwansu karyanka ɗaya yana ya bata duk gaskiyanka ko da dubu dari ne har aka kama ka da rashin gaskiya su ɗaya duk wani gaskiyanka da kai duka an share kenan an gurfanar da kan kan wannan nan To ganin yadda waɗannan labaran suke fitowa ana sauran wata biyu ko uku a yi zaɓe na sakiyar wa'adin shugaban ƙasa. Kana ganin hakan zai shafi harkar siyasar da ake yi a nan Amurka? Baba zai shafe su saboda yanzu haka mutane sun gano cewa shugaban nan baya da gaskiya. Shi fa ya ce fa zai samu mutane kwararru ya sa su su yi aiki. She gashi nan tun da ya hau mulki mutane sama da arba'in da biyar ne suka yi murabus baba. sama da arba'in da biyar suka yi murabus cikin shi kai daidai da wato sakatarin da ministocin da shi ya sa ma kanshi membobin republicans sama da kaman wurin mutane arba'in da ɗan kai yana yiwuwa su shaka shi ko kuma su rashin wato inda suke ka gane ko hmm. abin da yake yake faruwa kenan wato ma da a gaida wato muhammad lamin ali kenan wani mai fashe baki ne a birnin new york a yau laraba ne musulmin kasar niger suka yi babban sallar layya lamarin da mutane da dama suka bayyana su ganin cewa sallar layya ba kamar karamin sallah ba ce wadda ake yi a farkon wata da kuma ke kawo gardame-gardame tsakanin musulmi a duniya wakilin musulmi muni barma ya yi muna karin bayani akan dalilin da ya sa ƙasar niger take babban sallah na layya a yau laraba majalisar malamai da ake kira kwansai islamic ne ta ba da sanarwar cewa ranar laraba ita ce ranar da ya kamata a gudanar da shagulgulan sallar layya a nan nijar a bana sannan na farko dai abin da za a yi la'akari da shi shine cewa an yi aiki da tsarin nan da ake cewa a azaminka ran mu a nan niger ranar laraba muka tashi da azumi a ranar farko kenan a saboda haka lissafin da aka yi shine cewa ranar laraba ita ce goma ga watan nan na hashi saboda haka dalili kenan da ya sa kaga aka tsayar cewa ranar laraba ya kamata a yi sallah To amma Malam Sile kowa ya san cewa ainihin wannan eh, um, wannan sallah ta layya kowa ya san tana da nata ka'ida shine idan mahajjata a ƙasa mai tsarki na Saudiya suka sauka arfa ko kuma suka arfa har suka sauka to kashi gari ake sallar layya. To kana ganin gaba kiɗan musulmin duniya da waɗanda suke aikin hajji da duka ba su samu wata daidai ba ne su suka yi nasu daban Nijar take nata a yau? A yadda malamai suke suka kwatanta mana cewar ranar da aka ba da sanarwa yadda malamai ke kwatantawa shine idan aka yi lura da yadda abin yake saudiya ce ta dan canza yadda lissafin yake saboda haka muna ganin lissafin nan na Nijar Shi ne daidai domin ita majalisar nan ta malamai ita ke da alhakin bayyana wa al'ummar musulmi cewa ga da ya kamata a yi sallah garan da ya kamata a ɗauki azumi saboda wata rana kaza aka gan shi saboda haka ina ga wannan baya da wata matsala domin a bara aka fara fuskantar irin wannan e, wato sauyi bara ma haka abin yake mutane suka yi ta e, gunaguni a kai cewa ya za a yi a ce saudiya ta yi sallah wata rana daban muna nijar a ce an yi eh, sallah ba washe garin hawan arfa ba to yadda malamai ke kwatantawa magana ce ta lissahi magana ce da ya kamata a tsaya a dibi yaushe wata ya tsaya kuma idan aka yi lissafi sai a ga kwana goma ga wata shine na sallar laya. Amma na ji majalisar malumma tana kokarin karkata wannan bayani nata akan azumin ka layyanka. To amma ai wannan ba rubuce ne ko ba magana ne na Kur'ani ba lissafi ne da ke yawan dacewa yasa ake abin da shi sa yana yiwuwa kan wannan kadai a iya tsayawa a ce arfan da aka hau a Saudiya a Makka wato ba a hawa arfa kan daidin lokaci ba eh to baba yakubu kasan akwai maganar dide wannan na azumin ka layarka za a iya ɗaukan shi tamkar kusan al'ada ce za ce to amma idan aka tsaya aka yi lissafi aka eh, lura da ranar da wata ya tsaya to saboda haka za a iya gane cewa Eh, su malaman abubuwan da suke faɗi wato sun dogara ne daga yadda aka ga wata daga ranar da aka ga wata ba wai an kai ba ne ba a kan shi wannan magana ta azuminka rallayarka. To ma dalla a gaida Suleiman Muni Barma da wannan karin bayani da ya mana. Kada a shafa ana sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe goma sha ɗaya ne da kusan minti goma 19 na safe a nan washington ga kuma shirinmu na gaba imma ba ta garago jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakon namu Malam Haruna Bello Marobi ya kammala mana bayanin wadatar abubuwan more rayuwa wanda ya ce sai dai akwai kashe kuɗi. Yau kuma a cikin wannan shirin na ƙarshe na fara tambayarsa ne me zai ce game da doka da oda domin waɗannan abubuwan da ya ce akwai su tilas ne ya biya su idan aka bashi su. a to ai nan garin nan ne ai nan ne abin nan kasan bin doka da oda domin dole ka ka bu doka da oda saboda ko ba a ganin ka ke zaka ji tsoro ko akwai kyamara da take daukan ka saboda haka dole ka bu doka da oda anan saboda ba na daidai in kana tuki ma ba za ka yi gudun da zai wuce adadin da aka rubuta a baki hanya gudun da aka ba na ɗaya idan idan dan sanda bai ganka ba kyamara za ta dauke ka kuma wannan number na ka in aka duba ta za ga da hotonka da address ka da komai naka za ka ga cike a gida dole za ka biya kuɗi ka in ka biya kuɗi yau gobe ka ce ka wannan kare wannan dokan ba za ka karya ba saboda kuɗin ka za ka dinga biya so kuma dai abin nan dole dai ka bi doka da wuta a nan kasan wani lokaci ma ma kuma ba ganka ba wani zai iya ganin ka ya kai karanka to wani abu shine uh, mutanen da ke gida sukan ga kamar cewa idan ka zo shi shikenan da'a kai da da'a kamar kun hannun riga musamman tarbiyyantar da yara me za ka ce masu saurare game da wannan batu ai to abin da nake so mutane su fahimta shine gaskiya ana yawan maganin irin maganganun nan da yawa amma abin da nake so mutane su fahimta shine nan kasan shine mutum in ya zo nan ne ma ake nan ne ma ake ainihin addini wanda na daidai ba wanda zai sa maka ido kana addini na biyu kuma nan ake ana maganan addini ba wai nan ka san musulmai bane to amma nan da daidai gwagwado dai akwai akwai tarbiyya kuma akwai addini mai kyau zaka je masallaci ka ga akwai makarantu akwai masallatai yanzu 'ya'yanmu duk asabar lahadi suna zuwa makarantar islamiyya abin nan daga safe zuwa rana saboda haka kuma daidai ɗayanka kuma dai yayan yawanci idan ana wani taro na musulunci ko kuma ana wani biki na musulunci ko masallaci haka muna tafiya da su suna gani abin nan tabbatar cewa su musulmai ne kuma ga yan uwansu nan yawa so daidai su gudu yara yara suna samun tarbiyya wannan kuma yaran in dan kai lalace ai ai kai ne saboda kullum yana tare da kai mm. saboda karatu da tarbiyya abin nan wannan daidai gwargwado yara yara suna samu yawwa ba ko da ke ka ce baka nemi aikin gwamnati ba da na so in ce maka ya, ya wahala ko kuma saukin samun aiki yake a nan a gaskiya um, aiki yana da saukin samu a nan saboda akwai shi duk inda inda ka je ko baka iya aikin ba in suka dauke ka za a koya ma ko ma ka iya aikin ma duk kamfanin ne dauke ka ya koya maka irin aikin da ga yanda suke so ka yi amma neman aikin yanzu nan zan tashi zan tashi nan da ci gobe zan zan je neman aiki na tabbatar insha Allah a goban nan zan iya samun aiki kam ni ne dai kawai na zaba ba zan yi ba saboda ina son na samu lokaci da zan yi abin da na ga dama business ina da iyali na lokacin da iyali na suna bukatan wani abu nan da nan zan bar abin da nake yi tunda na wani na zo ba wai wajen aiki bane sai na dauki eh, abin nan sai na nemi izini shi sa nake so sana'a na duk lokacin da na ga dama barin aiki na zan bari zan zo na biya ma iyali na bukata yawwa amma aiki akwai shi ni ne dai kawai dai zaɓa ba zan yi ba yau zan yi sana'a na. To bisa dukkan alamu daga farko har kawowa nan da muka yi wannan tattaunawan ka nuna cewa dai Amerika dai tubari kalla. Haka ne? Alhamdulillah, alhamdulillah gaskiya. To gaskiya. Idan mutum ya ce maka yana son ka taimaka mashi ko kuma ka ba shawara yana son ya zo nan me za ka ce mashi? Yawa. Eh, na ɗaya dai zan ce mai shi ne nan tana da wani doka wanda idan kai ba ɗan zaman in ba ka da takarda zama ɗan ƙasa nan kuma aiki zai maka wahala ba wai ana samun aikin akwai amma sai wanda suke ɗaukan mutane a ɓoye kuma sai abin da suka ga dama za su baka amma in kai kana da takardar zama ɗan ƙasa kuma kana da takardar za ka iya neman aiki aka nemi aiki aka baka aiki kaga ku dole a biya ka yadda ake biyan kowa ba ka ba za ka iya kai kara to amma duk wanda ya ce zan zai um, yana son taimaka mai shi zo nan zan iya taimaka mai ina da hali ina da hanya to amma in ya zo nan din abin nan nan dai ba ba garin da zaka zo ka ce zaka yi guda ba ka aiki bane ba zai yiwu ba dole sai ka tashi kullum ya ka tashi ka yi aiki saboda to wata kwana talatin yana yi zaka biya kuɗin haya zaka biya kuɗin wuta zaka biya kuɗin ruwa za ka biya kuɗin huwayenka za ka biya inshoran mota to ina za ka zo ka zauna sake ɗaya ka aiki ba ina za ka samu kuɗin da za ka biya wannan abin nan sai dai wani in kana da wannan waya taimaka maka ka zauna wajen shi har ka samu aiki to wannan kuma ai ka san in ka ce za ka zauna wajen shi har ka samu aiki in baka zo kuma ke ba ka da takarda abin zai maka wahala ko da yake za ka samu to amma wanda za ka zauna wajen shi za ka dan takura mai ya sai an dai za ka dade yawwa nan ba kana nun ba taimakon juna ne haka na sosai mutum ya zo ya zauna wurin ka kana ciyar da shi ka ba shi wurin kwana ai ai nan kasan ga gane ko abinci ya fi komai a rahayi dan abinci ne ni yanzu ni yanzu nan wallahi zan zan ya gaito a kullun zan ya gaito mutane sama da biyar su zo din gidana suna cin abinci wannan ba matsala bane ka gane ku to amma irin wai mutum ya zo ya zauna baya aikin komai shi kanshi ba zai ji daɗin zama ba inda za ka samu mai aiki zai iya zuwa mana amma shi kanshi ba zai ji daɗin zama ba kullum yana cikin gida nan ba wai waje bane zaka fita ka samu mutane zaka zo na fira da su in ba ka aiki kana cikin gida idan kuma ana sanyi ka ga maganan zama wajen bai ma taso ba dole ka zauna cikin gida to kuma ka zauna cikin gida kana abin nan ba ka yi kuma kin da zaka gaji to aka ce laifin daɗi karewa ma are yau kuma nan muka kawo ƙarshen wannan shirin yanzu amadin bakon namu haruna bello madobi sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati a jimu da wani sabon bakon Riga da to madalla a gaida ladan ibrahim a yawa yanzu kuma sai kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Mahmud Salihu kauran na moda zamfara inda yake cewa ce ku ce da ya kunno kai tsakanin shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki da kuma jagoran jam'iyyar APC Bola Ahmad Tinubu. Wata 'yar tsama ce da ta daɗe a tsakanin gaggan 'yan siyasar. Sai dai kuma dukkaninsu ba don ci gaban talaka ko Najeriya suke yi ba. Suna yi ne don biyan bukatunsu na siyasa. sai sako na gaba inda ya fito daga yakuji matar ahmad abacha macina yobe inda take cewa salam voa hausa ina taya yan uwana da al'ummar kasar jamhuriyar niger murnar yin babban sallah a yau laraba allah ya maimaita mana sai mu na gaba inda ya fito daga hajiya gambo mamman gusau zaria inda take cewa ina kira ga 'yan uwana matan tarayyar najeriya musamman waɗanda ba su mallaki katin su na zaɓe ba da su hanzarta domin rijistan katin zaɓe Sai saƙon Umar Lawal ɗan Fulani inda yake cewa Assalamu alaikum boa Hausa da fatan kun yi sallar layya lafiya Allah ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa amin summa amin. To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice. takaice shugaban Amurka Donald Trump ya nuna bacin ransa yau talata akan samun tsohon shugaban yakin neman zabensa Paul Manafort da aikata manyan laifuka wanda yanzu zai iya fuskantar hukuncin zama gidan yari na tsawon shekaru masu yawa. Wannan abin bakin ciki ne abinda Trump ya faɗawa manema labarai kenan a tashar jiragen saman Charleston a jihar Virginia ta yamma. Ya ƙara da cewa yana bakin cikin abin da ya faru ga Manafort wanda wani gungun masu yanke hukunci suka same shi da laifuffuka har guda takwas na aikata zamba. Wata 'yar majalisar dattawan Amurka Elizabeth Warren ta gabatar da ƙuduran da zai yi garan bawal a dokokin yaƙi da ayyukan cin hanci da karɓar rashawa a gwamnatin ƙasar, wanda zai zo da sabbin matakan da za su takaita yin kamun ƙafa wajen wasu jami'an gwamnati. To duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da yamma za a je mu ɗauki da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taimaka muka gabatar da wannan shiri sai kuma injiniyan mu wato Julie Gresham kenan da kuma mataimakinta da kuma mu na wannan lokacin baba ya kuma kiri ne ke sallama da ku daga nan Washington DC nake cewa a huta lafiya amma a dakatun shirin yau da gobe.